This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da kuke so a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabar ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke muku barka da warhaka da fatan an yi na lafiya. Kafin mu yi nisa bari mu je ga Aliyu mu ji labarai amma kanunsu. To Usman wata sabuwa ko mummunar girgizar ƙasa ta sake auka Nepal ko wata ɗaya ba a yi ba da wadda ta fada musu ta kashe mutane dubu takwas. yau talata ake sa ran sassa biyu da ke yaƙi da juna a yemen za su aje makamansu su da wuta sannan wani rahoto ya fito da ke nuna yawan sojojin rasha da kashe a ukraine to sannan kuma mai masu fashin baki ke cewa akan zababben shugaban ƙasar najeriya mai jiran gado da ya ce zai bi dokar kan hanya Na'am, ah, a duk sanda shugaba ya bi ƙananan dokoki shi kuma To haka kuma za mu ji a ah, wannan ah, hira sannan kuma da daddare dama za mu ji sun masu sanin dokoki kuma me za su ce a kai sannan kuma shin me ya kai shugaban kasar chadi najeriya shin menene makasudin zuwansa ga ɗan kaɗan daga ciki da zarar an ambaci chadi a nan najeriya shekarun baya mutane kan fara tunanin batun farfado da tafkin chadi ne ake magana amma yanzu lamarin ya canza zuwa kalubalen boko haka zalika kuma za mu ji ziyarar da 'yan jam'iyyar adawa na nijar suka kai amma kuma duk sai bayan mun sha labaran duniya kar ma a manta akwai shirin noma tushen arziki jama'a barkanmu da wani wata sabuwa kuma mummunar girgizar ƙasa ta sake fadawa ƙasar nepal wacce har yanzu ma bata warware daga masifar girgizar kasar da ta auka mata ba kamar makonni uku da suka wuce ita wannan sabuwar da ta auku a yau ta kashe mutane 35 zuwa yanzu dai kuma amma ta rauna na wasu kamar mutum dubu da ɗari daya hukumar auna giragizan ƙasa ta amurka ta ce wannan sabon girgizar ta auku ne can wani wuri da kamar tazarar kilomita 80 ta raba shi da katamandu wato babban birnin ita nepal din kuma a cikin awa daya aka sami ƙananan giragizan kasa kamar guda shida da suka biyo bayan ita babbar yanzu haka ƙungiyoyin ba da agaji wanda daman ba su kammala aikin kai ɗauki ga waɗanda girgizan farko ta makonni uku da suka wuce ta shafa ba suna ci yanzu da sabon aikin tallafawa wanda ta yau ta samu inda kuma suke fuskantar kalubale na kaiwa cikin lungunan yankunan karkara da girgizan farko mata da gargaza su a yau talata ne ake sa ran cewa sassan da ke yaƙi da juna a ƙasar yemen za su ajiye makamansu don soma aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki biyar don a ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda yaƙin ya tsugunar mayakan 'yan tawayen na hutsi da kuma ƙasashen da saudi arabia ke jagoranta wajen kai hare-haren jiragen sama duk sun amince da wannan tsagaita wutar sai dai kuma ba tabbas na cewa shirin zai iya jan burki ga faɗan da ake ci gaba da yi har zuwa yau litinin tun da farko jami'ar majalisar ɗinkin duniya mai neman sulhunta tarzomar wato valerie amos ta roƙi cewa sassan biyu da su ba da dama a shigar da kayan agaji kamar su abinci magunguna da ruwan sha ga ɗimbin mutanen da yakin ya rutsa da su majalisar ɗinkin duniya dai ta ce zuwa yanzu yakin na ƙasar yemen ya halaka mutane sun fi ƙarfin 1,400 rahoton da wani hamshakin dan adawa na kasar rasha da aka kashe shi mai suna boris nemtsov ya rubuta wato ya nuna cewa sojojin rasha kamar 220 ne aka kashe a cikin tazoma gabacin kasar ukraine duk da musanta da ita gwamnatin ta rasha ta shayi na cewa ba ta da hannu a cikin wannan rigima rahoton ya fahimci cewa daga cikin wannan jimillar an kashe sojan rasha 150 ne a yakin da aka yi a garin ilovaisk mai tashoshin jiragen kasa yayin da sauran sojoji saba'in kuma aka kashe su a batakashin da aka yi can zagaye da birnin da belsafe wannan rahoton mai shafuna 64 an ce an hada shi ne daga bayanan da aka samu daga kafofin watsa labarai da kuma su kansu iyalan sojojin da aka kashe din a ukraine kuma duk wannan tana fitowa ne fili a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke shirin ya ya gana da shi shugaban rasha din vladimir putin a ziyarar farko tun daga lokacin da dangantakar rasha da amurka ta yi tsami wato a sanadin wannan al'amari na ukraine to muna baku labaran duniya ne daga washington fa shugaban kasar faransa faransuwa eh, hollande ya yi kira a eh, kan amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin nan na shekaru 50 da ta tasa a kasar cuba yayin da shugaban faransa din kuma yake jaddada cewa ita kan faransa za ta ci gaba da baiwa cuba tallafin da ta saba don karfafa tattalin arzikinta mr oland yana waɗannan kalaman ne lokacin da ya iso havana a ziyarar farko da duk wani shugaban wata kasar yammacin turai ya kai a cuba don tun daga watan disambar da ya gabata lokacin da shugaban cuba raul castro da shugaban amurka barack obama suka ba da sanarwar cewa za su kawar da da tsohuwar gabatar da eh, okay, tsohuwar gabatar nan a kasashen da ake tun okay, da take kasashen tun zamani mai tsawo wanda suke juna kallon kallo kasashen yammacin duniya na gabashin turai sun ce sai dai shugaba olandu wanda ya je cuba din a taron da 'yar kirsa da suka hada da hamshakan manyan 'yan kasuwar faransa har ila yau ma shine shugaban faransa na farko da ya kai irin wannan ziyara kasar cuba cuba da faransa dai suna kasuwanci da aka dade ana yi wanda jarinsa ya kai dala amurka miliyan 400 a tsakaninsu kuma a wannan zaman ne na yau za a rattaba hannu akan wata yarjejeniya daban-daban na bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakaninsu To hukumomin kasar Indonesia kuma sun sake tsaye da wani jirgin ruwa na kwale-kwale a cikin teku shaƙe da mutanen kasashen Bama da Bangladesh da ake saran musulmi ne yan jinshin wanda kasashen Asia da dama suka daɗe suna fuskantar kalubale na watsa da su da ake a cikin teku ana manta da su a ciki din abinda aka ce galibi yan fasa ko yan sumoga suke yi. rahotanni suka ce mayakan jiragen ruwan indonesiya ne suka tsaye da shi wannan jirgin a can cikin teku da suka bai wanda ke cikinsa abinci da kayan masarufi kana suka basu suka ci gaba da tafiyar su wani kakakin rundunar mayakan ruwan indonesiya ya ce ba wata alama da ke nuna cewa matafiyan nan suna niyyar za su yada zango a indonesiya sai da kuma ba a san inda za su je ba a yan kwanakin nan dai an ceto irin wannan mutanen san kai dubu biyu a cikin tekuna amma an ce watakila akwai ire-irensu da yawa da ba san suna cikin teku ɗin ba. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El a rahoton dalilin zuwan shugaban kasar Chadi kasar Najeriya. da zarar an ambaci cadi a nan najeriya shekarun baya mutane kan fara tunanin batun farfado da tafkin cadi ne ake magana amma yanzu lamarin ya canza zuwa kalubalen boko haram ziyarar shugaban cadi idris debi nan abuja jifar tsuntsu biyu ne da dutse daya don bayan ganawa da shugaba jonathan ya zarce zuwa ga shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari don nana ta ci gaban haɗin gwiwa ga kawo ƙarshen kashe-kashe da sace mata da ke faruwa daga wannan masifar Shugaba Debi ya ce da yardar Allah gamayar kasashen biyu da duk membobi ne na tafkin Chadi zai kawo ƙarshen matsalar ta Boko Haram don samar da zaman lafiya mai dorewa kasashen biyu inji debi na fuskantar kalubale ne iri daya da aka yi zama wajibi su yi aiki tare don gano bakin zaren. Our main preoccupation in this region is the question Boko Haram and we have known how Chad, Niger and Cameroon janar buhari ya ce chadi nijar da kamaru na aiki tare da najeriya don kawar da boko haram da raya tattalin arzikin yankin hakanan buhari ya ce da zarar ya amshi ragamar mulki za a sake irin wannan zama don karfafa wannan haɗin gwiwar a nasu bangaren wasu daga shugabannin pdp mai barin gado irin su barista abdullahi jalo na goyon bayan faɗaɗa bincike kan masu hannu a boko haram da ba mamaki ake nuna kawaici kan lamarin shine maganan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa compulsory project na borno guda biyu ɗaya daga ciki maganan bincika sosai game da maganan boko haram ina ba da shawara ya yi amfani da icc su yi bincike kamar yadda suka yi na isra'ila da palestine saboda abubuwan da yake ciki chadi dai yana da muhimmanci kwarai a wannan yaƙi dan shugaba Debi ya taba cewa ai ma ya san maboyar shugaban Boko Haram ko ko jama'atu ahlu sunna lidawati wal jihad Abubakar Shekau Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya To yanzu kuma bari mu je ga maganar da Buhari na cewa zai bi dokar kan hanya wato duk inda ya zo ya gani zai tsaya ga rahoton da muke da shi amma kuma na wani masani ne akan harkokin siyasa wanda ya fashin baki. Na'am, uh, alhamdulahi a duk sanda shugaba ya bi ƙananan dokoki shi kuma ɗan ƙasa talaka ba shi da hujja da zai karya doka. Saboda haka mun yi maraba da cewa zai duk inda ya je ga da janar Buhari zai tsaya kuma zai bi dokan hanya wato na ba da hannu ko kuma na wutar lantarki in ta bashi hannu ya wuce in ta tsayar da shi ya raya mm. Wannan yana da kyau ana nuna wa ɗan ƙasa cewa karamin doka kamar wannan wanda zai raina doka ce babba kuma za ta iya salwanta rayuwa a duk inda babba ya bi karamin doka to babu shakka manyan dokokin ma zai kiyaye an kawo maganar murtala an ce haka ma rayuwar murtala ya dan salwanta akwai matakai da dama da za su dauka Allah ya kare shi ko su fare shi ban jin haka kawai zai ce zai bi dokan hanya su makarrabansa wanda suke tsaron lafiyarsa a ce su kuma ba za su dauki matakai ba a duk inda aka tsaya din kuma tunda ya nuna zai yi yi ya yi din kuma irin matakan tsaron da yake shi yanzu ba su yake da shi ba sanda ya wuto kawo aka kai mai hari ya kamata a lura da cewa shi ya ga zai iya shi ya ce zai yi kuma ya san ma'anan yin hakan. yawani abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa. To Usman Muhammad kenan na cibiyar koyar da 'yan majalisu a tarayyar Najeriya da take Abuja. Kuna shan waɗannan labaran ne da rahotanni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar gamayyar jam'iyyun adawa a Nijar sun kai ziyara a Maraɗi ga jawabin shugabansu Alhaji Dodo Rahma da ya a taron manema labarai. Mu siyasa ne, kuma masu mulki suna faɗin saɓanin abin da yake wanzuwa a cikin ƙasa da abin da suke aikatawa. Muna da amana na talaka a hannu mun dauki alkawali ga talakan nan ya zama wajibi a kanmu wanda ka dauki amanarsa ka zo ka yi mishi rangadi ka gaya mishi sabanin abin da masu mulki suka faɗi kuma abubuwa da yawa kana gani muka faɗi ba haka nan ka san ana shirye-shiryen zaɓe baɗi yana da kyau muwa jama'a tuni cewa lokaci yayi ba dan komai ba saboda baɗiwar haka da yarda Allah mun yi zabe mun kare mun kare jam'iyyar Bendes to kaga waɗannan abubuwa dole in ba mun waye wa jama'ar mu kai ba to za mu shiga cikin wani hali na su kansu jama'a tamu su gaza ganewa wai menene matsayin mu me wannan tafiyar kuma ka san sarai siyasa ce muke irin ta demokradiya siyasa ce muke yi irin ta neman mulki siyasa ce muke irin wadda ake jefa kura. ya zama wajibi a kanmu alhaki wanda ya rataye a wuyanmu kuma wadda doka ta bamu a demokradiyance mu zo mu yi bayani mu gaya talaka mu ga abin da muke ciki su san abin da ake ciki mu waye musu kai abubuwan da rudani da ake kana samu warware duka waɗannan kuma alhamdulillah da ke dama suna da saukin kai talakan ayardayar gaba ɗaya sun gane kai har talakan kasan nan ma gaba daya sun fahimci ina ake zuwa abubuwa da yawa suka faɗi misali in ka ɗauki kasafi da bita wadda suka yi na aikin da suka yi shi ne za ku wa talaka talla ya zabe ka kaga wannan aikin duk da muka bincika ba gaskiya bane ba a yi waɗannan ayyuka ba an kwatanta za a yi ayyuka amma ba a yi abin da ake faɗi ba idan mu kawo ba sabanin abin da suka ce to kaga mun yi abin da ba daidai ba talaka shi da kansa ne ke ji a jikinsa zai taru kaga da aka taron yau don kenan mu a wurin mu ya zama wajibi mu huto mu gaya wa jama'a ga abin da ya kamata su yi kuma abin da suka faɗi mu sabani haka ne to kaga waɗannan abubuwa su su ne yake tafi da mu a kowane lokaci kuma mutane tunin cewa baɗi zaɓe za mu shi ku zaɓen da za mu tafi muna fatan wannan mulkin ya zaɓe na gaskiya babu sata don kada shi za mu ba za mu yadda ba a sa mutane rudani Zaɓe za fara za fara da ƙananan hukumomi zuwa 'yan majalisa zuwa shugaban ƙasa haka doka haka ta bada kuma haka tsarin tahiyar zaɓe ke a nan ƙasar ba za mu yadda ba canza wannan abu ba yiwuwa kuma za ka irin koko da za mu yi da yadda Allah to zuwa da daddare za mu ji amsar da 'yan bangaren gwamnati suka bayar game da cewa ayyukan da suka yi ba daidai ba ne da suka ce sun yi wanda su 'yan jam'iyyar adawa suke faɗa kar a manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago ba haka ake ba ba ta ga rago to ba himma wata ga raga to duk barkuci da ake yi himma ba ta ga rago babu shakka shirin himma ba ta rago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje To yanzu kuma sai mu je ga shirin noma tushen arziki. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammacin talata assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau za mu yi sallama da ƙwararren masanin harkar noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta, wanda ya makonni biyu yana ba mu gwamnatin Najeriya mai jiran gado shawarwari tare da nuna mata hanyoyin gyara tsarin noma da kiwo da kuma yadda za ta yi ta farfaɗo da martabarsu a Najeriya. A yau Ahmad Abubakar Dakta zai kammala ba da waɗannan shawarwari. A arewacin ƙasar nan har yanzu akwai fadamu da guraren da ya kamata a ce an noma amma har yanzu fartanya ba ta ga wajen ba akwai gurare da dama da ya kamata a ce in dai har za a zo a kawo manoman a kuma gyara musu wajen a kuma ba su kayan aiki to wallahi tallahi abincin da za mu noma ba ruwanmu da siyan abinci daga waje an daina shigo da shinkafa daga kasashen waje shinkafa da sauran abubuwa in dai manoman mu za su yi a kawo injina sosai gwamnati akwai dabaru da dama da gwamnati za ta yi a gyara shinkafa to la mun daina siyan shinkafa yar wayannan kasashen shinkafan mu za mu dinga amfani da ita ana gyara ta lallai shugaban kasa ya kalli wannan ya tsaya ya lura a gyara sannan kuma ba kawai mutum isiyo kayan kiwon izo ya ajiye ina kiwatawa ba tare da ya san yana cin riba ko kuma faduwa yake ba izamana su manoman da suke kiwatawar gwamnati ta fitar da wani tsari ta yadda a lokaci-lokaci za a dinga tara su ana ilimantar da su ana nuna musu tsarin yadda za su yi kasuwancin so da haka lallai akwai bukatar a ah, janar muhammadu buhari i kawo sabon canji akan harkar noma daga sama har ƙasa idire wannan zai kawo ci gaba a najeriya sannan lallai akwai buƙatar kar a dogara da irin bayanai da ake samu na ƙasa wanda wasu hukumomi suke bayarwa kaga an ba da bayanai a littafi ko a takarda amma idan ka je a ƙasa ba haka bane ina ba shugaban ƙasa shawara lallai i kafa sabuwar hukuma ta ƙididdiga da bincike akan harkokin da suka shafi harkar noma A kamar irin abin da ake samu a wasu ƙasashe national agricultural statistic bureau wanda za ta dinga harkar ididdiga da bincike da ɗauko rahotanni akan abubuwan da suka shafi noma a birane da ƙauyuka da loko-loko da sako saƙo domin zama a tantance a ga a ina ake a ina aka tsaya kuma ina za a tafi a daina la'akari ko kuma amfani da wasu a ma'aikatu ana amfani da su wajen samo bayanai daga wajen manoma a'a izamana wannan ƙwararru ne za a koya musu a tsara musu yadda za su su dinga shiga manoma yadda za su dinga auna gonaki da sauran duk abubuwan da ya kamata wajen samun bayanai nagartattu ta yadda za a gano yadda za a kawo ci gaba a harkar noma da kuma kiwo sannan na uku lallai a taimaki manoma waɗanda suke ƙanana a taki akwai shi amma gwamnati ta haɗa kai da waɗannan kamfanoni izamana takin an kawo shi sosai ya yi yawa ta yadda idan ya yi yawa a kasuwa farashinsa dole ya yi ƙasa manoma a koya musu tsarin yadda manomi daga ya yi girbi a cikin gonarsa zai sai da kayan gonan nan tasa isiyo taki a kan lokaci ba sai lokacin da damuna ta zo ba sannan mutum zai ce zai je isiyo takin a lokacin takin ya yi tsada akwai bukatar lallai akwai wa manoma dabarun yadda za su dinga siyan abubuwan da za su yi amfani da su sannan a haɗa musu gwiwa a haɗa su guri guda gwamnati ta gyara musu filaye manya-manya a ba su iri-iri wanda ake ce musu industrial crops ko kuma cash crops tsari dai wanda za a ce an yi commercial agriculture tsari wanda za ka yi noma mai yawa a fitar da abubuwan da za a yi amfani da su ko a masana'antunmu na nan kasar ko kuma a fitar da su wasu kasashen wajen yadda suke nema so da haka akwai bukatar lallai a gwamnati ta yi wannan tsari bangaren dabbobi kuma akwai bukatar lallai gwamnati ta kawo tsari da wasu ma'aikatu na yadda za a dinga ɗauko bincike da aka yi a jami'o'i na kawo ci gaba a harkar kiwo da kuma noma to a dinga kawo shi ana amfani da shi a samu research integration a dinga fitar da abin da ake bincike ake nazari a cikin jami'o'i a kansa to a dinga shigo da shi cikin jama'a ana amfani da shi domin ya taimaka wa mutane To fatan wannan hili na noma tushen arziki shine Allah ya sa shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari ya ji waɗannan shawarwari da kunnen shi kuma zai yi la'akari da su idan maganar noma da kiwo ta taso bayan ya kama ragamar mulkin ƙasar Najeriya. Domin a haƙiƙanin gaskiya manoma da makiyayan Najeriya musamman ma 'yan ƙanana-ƙananan manoma kai har ma da manyan suna cikin wani hali. Yanzu godiya mai tarin yawa ga Ahmad Abubakar Dakta wanda ya makonni uku yana yi mana bayanai ta cikin wannan hili. Yanzu a madadin shi da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma duk da wannan sallama da muka yi ta cikin wannan hili. Kar ku manta ku bar rediyon ku a kunne nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe. To an gaishe ki Halima da shirin noma yanzu kuma bari mu saurari wannan. filin abari ya wuce da rari. Masu sauraro Hausawa sukan ce kama da wani ba wani ba ne. A ‘yan maza Allah wa Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same ki. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India.

kuma waƙoƙi na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. sai zama fara ne da sakon adam a adam gashuwa wanda ya ce gaskiya kalaman da shugaban ƙasar chadi idris deby ke yi kan gwamnatin najeriya da bata bayar da haɗin kai wajen murƙushe masu tada ƙayar baya ba tabbas buri ya yi kama da mutum domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa Allah sarki al'umma ƙasar Nepal muna jajanta muku dangane da halin rashin tabbas da kuka samu kanku a ciki na girgizar ƙasa. Muna fatan Allah ya kyauta afkuwar haka nan gaba amin. Sako daga Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi. Sai kuma sakon Mustapha Alkali Koko jihar Kebbi Najeriya ya ce ya kamata hukumomin ƙasar nan su hukunta duk wani ɗan ƙasar waje wanda ya shigo da kaya ta haramtacciyar hanya domin mu ma a nasa ƙasashen ba daɗi muke sha ba. Assalamu alaikum murar Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana talakawan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da mu kokari mu taimaka ma waɗanda rikicin masu tada ƙayar baya ya raba da gidajensu. Ba wai mu yi dogaro da gwamnati da masu hannu da shuni kawai ba. Saƙo daga Ya'u Adamu Bulkacuwa. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, "Salamu alaikum biyo Hausa." don Allah ku bani dama domin in yi kira ga kasashen Afirka da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don samun sauƙin 'yan gudun hijira da muke samu kullum a ƙasashenmu. Daga ƙarshe sai saƙon Muhammad Ibrahim Machina jihar Yobe wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen ƙarancin man fetur a ƙasarmu Najeriya. To kafin mu yi sallama bari mu koma ga Aliyu Mustapha mu je takaitattun labarai. To mutanen ƙasar Nepal dai suna jin jiki wata sabuwa ko mummunar girgizar ƙasa ta sake auka musu ba su ma warware daga wacce ta faɗa musu kamar makonni uku da suka wuce ba. ita wannan sabuwar da ta faru yau talata ta kashe mutane akalla 35 zuwa yanzu dai abin da aka sani kenan kuma ta raunana wasu sun fi dubu hukumar launin giragizan ƙasa ta amurka ta ce wannan sabuwar girgiza dai ta faru a wani wuri da ke da tazarar kamar kilomita 80 rabin shi ko kuma tsakanin shi da katamandu babban birnin ƙasar ta nepal mun kuma kawo muku rahoton cewa yau talata ake sa ran sassan biyu da ke yaƙi da juna a ƙasar yamal za su ajiye makamansu su su aiwatar da ne tsaga ta wuta na kwanaki biyar saboda a samu dama a bada sukunan kai kayan agaji ga wanda yaƙi ne ya tsugunar da su mayakan yan tawayen hutu ne da kasashen da saudi arabia ke jagoranci wajen kai hare-haren wato jiragen sama suka amince da ita wannan tsagaita watar to amma an ce ba fa tabbas na cewa shirin nan zai ja birki ga faɗin da ake yi sannan kun ji cewa rahoton da wani hamshakin na dawo ƙasar rasha da tuni aka kashe shi ana kiran shi boris namso ya wallafa ya nuna cewa sojojin rasha kamar mai tan da ashirin aka kashe a cikin tarzoma gabacin ƙasar ukraine doko da musun da ita rasha ta shayi na cewa ita ba ta da hannu a cikin wannan rigima din shugaban faransa francois olan kuma yana son amurka ta yi sauri ta kawo ƙarshen tarnikin shekaru hamsin da ta sawa a ƙasar cuba To an gaishe ka Aliyu yanzu kuma kafin in salama da kar ku manta da daddare akwai waya da za a yi wanda za mu magana akan yadda shi Janar Muhammadu Buhari ya ce zai bi dokar kan hanya akan shi ne za mu yi waya da daddare yau. jama'a duka duka a nan shirin yammacin yau ya kammala sai kuma in allah ya kai mu da daddare za mu sake dawowa a madadin aliyu mustapha da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu ta yau wato nashwan sai kuma ni usman ahmad kabara nake cewa na barku da halima jimrau da jamila kabiru fage a shirin yau da gobe bisalam